ya naɗa rawani to sai abin nan sai sa lisam wannan ɗan abin da zai sa toshe bakinsa da hancin sai ruwan da sarakuna suke sai za magana ɗan sauki shine talassu in mutum ya wannan shine da larabci kan kiransa mulassam to in ya irin wannan kaga hancinsa iska ta daina shiga kenan to magani kenan sannan wasuddal ainaini bil qudini kofofin kunnensa kuma sai ya samu auduga ya tattoshe saboda ka iska ta waje za ta dinga shiga masa ta kunna an toshe ta wacce za ta shiga ta ido kai ta ta hanci an toshe ta sannan bayan haka sai wal inki babu ala dukanil ma'iati sai kuma sirace shine al inki babu ala dukanil ma'iati to sirace dama ruwa ake samu a tafasa shi a rufe to in ya tafasa ya tafasa an ka buɗe da mutirin zai tashi sama to sai ka zo ka kifa ka ɗauko na mayafi ka rufa shikenan yanzu nan sai kashe wannan mura da ake fama da ita da inda ka hancinka a toshe ka kuma kunduwanka ka toshe su kuma kana gida ka tafasa ruwa ka yi tarashi shikenan nan da na wannan mura sai ta yanke ko a yanzu a zamani idan tari yawan mutum yawa ya hana shi bacci a rasa ko yara ƙanana su ta tari a rasa yadda za a yi da irin wannan tsirrin da ake a asibiti wanda ake sa irin silanda din nan to da shi da wanda ake a gidan da tsaye ne illa wancan kawai an bi masa hanyar zamani inda yaro ya samu wannan za ga hatta likitoci a asibitan yaro yana ta tari yana suma sai ga nan da nan an ce kurin kowar ta dinga zuwa ko yaushe ta dinga masa sirace a rana ɗaya sai a yaro sirace sau goma duk abin da yaro yake kai masa wani a rana za ga wannan tarin ya katse galabaitar da shi ya dina kankanin lokaci sai a neme shi a rasa da babba da yaro ba sai an saka komai a cikin ruwan ba ruwan kawai in ya tafasa yana rufe shi kenan idan mai girma ne mai hankali in ya ɗora shi a rushe ko a hita ba zai cire ba sai ya bashi a haka in ya samu kamar minti biyar ko fiye da haka kansa a rufe ya ɗauko na mayafi ya rufa yana ta tarin a haka wannan abin yana ta shiga yana ratsa huhunsa shi kenan nan da na ce tarin ya katse sai majina sanka sanka ta dinga fita nan da na ce neme shi rasa wannan shi ne magani da ake samu dangane da irin wannan sai ilajo bi uhul basari ne wanda yanzu ya fi yawan damun mutane raunin gani sai ga kullum mutum yana cewa gani na baya yake gani na baya yake sai dai a ita kokarin wannan a yi masa gilas wancan a yi masa gilas gobe wancan a yi masa gilas saboda abubuwan da suke ja mana raunin idan suna da yawa farko dai ganin tsiraici inda ka shiga a arnanan kitika kitika a gari a a tsirara suke yawo sannan ga kuma ga kuma wato musulmi wake wake wanda su ba musulmi su ba kashirai ba su ma suna nan da tsirarar da arnan suke matan su ma matan musulmin irin wannan wake waken haka suke to sannan ga karancin bacci da ake cinye lokaci a gurin molanka wani kuma a sikirin na talabijin wannan talabijin da ake buɗe a gani jan tana illace ido fiye da alkyaso da tsananin haskenta ga sikirin na kwamfuta da ake amfani da shi yanzu mutum ya hau kan kwamfuta ya awa da awanni na ta yawo a cikin intanet to idansa yana samun matsala ga sikirin na wannan gsm ɗin shi ma ina da illa a ido to duk ga abubuwa nan masu illoli kuma ga tsarin cin abincin mu ba a tsare muke shi ba to ga kuma wata ila ƙarancin albarka ta cin riba da sabon Allah da ake iri-iri duk albarka ce ƙaranci da ka sai abin ya tari yawa sai ga mutane nan da nan kowa idan sai ya rauni sai dai kowane ya ta kokarin a ta yin gilas ana sawa kuma ido ita raguwa kullum ya ta raguwa to anan sai ya gaya mana ga maganin wannan shine an ya akuza kuhulal ismidi shine ya samu kwallin ismid wato kwalli farin kwalli kenan a nan kawai sai mai iya daukan farin kwalli irin wannan wanda zaka same shi a gurin yan koli dutsen kwalli din nan a kasashen laraba ne ismid yana nan da ba za gan shi shi dan jaje jaje ne haka kamar makuba makuba za ka ga irin ruwansa amma ko wannan irin dutsen kwallin da ake samu dutsen farin kwalli shi kenan a same shi in an samu dutsen sai ce waya hamihi finnari sai saka shi a wuta ya hura wutar sai ya yi jajjar a ciki tukunna ya zama ja in ya zama ja sai ce za hamiya in ya zafi ya zama ja a kharajahu sai ko mutum ya sa wani abu ya kudda shi daga cikin wutar waɗafa a ahu zaiti sai kuma ya jefa shi cikin man amma man gyadan wanne sai almarkiyu almarki shi mai marki shi kuma shi ma ilimi ne nasu shehu yake mai mana lissafi mahulla shi ne man gyaɗa za ka samu mai kyau sai a sashi a wuta in aka sashi a wuta sai ka je ka ɗauko itace mai kyau in aka ɗora shi a wutan toyuwa zai yi a lokacin da aka ɗora shi ya fara toyuwa sai kuma sai ka zo ka saka itacen a kamar yadda ake yin ake tuka tuwo haka za ka dinga juya itacen kai bismillahir rahmanir rahim sai karanta wato kula uz bi rabbil falak haƙi zuwa ƙarshe kula uz rabbin nas haƙi zuwa ƙarshe ka karanta sula wanzar na haƙi zuwa ƙarshe sula karja a kun kana ta juyawa in ka gama sai kai salatin annabi sai ka dau man ka ajiye wannan man cututtuka iri iri yake magani shine azaitul marqi to yace sai ka dauke wannan kwallon da ka sa shi a wuta ija sai ka jefa cikin wannan wanda yana na ajiye a kare shi wanda kora ba ta shiga idan aka sa shi a wannan in ya huce ya ce sun mai haƙuhu sai kuma a tisa shi in aka tisa shi wa ta bihi sai mutum ya dinga yin kwalli da shi salasata ayyamin kwana uku kwana uku zai ya sa wannan idan ya ga dama ya sa hudu wannan uku hudu uku hudu uku kulle dinga bakwai sannan in yi wannan kwallon sannan wannan zuru ilal khudra sai kuma ya je dinga yawan kallon korayen abubuwa wato itatuwa da shuke-shuke masu kore yawan kallon su yana ƙara wa mutum gani sannan walma iljari da kuma ruwan guje ruwan guje in mutum yana yana da rashin launin gani in ya samu kwalli ya ƙona shi ya kuma sa shi cikin zaiti man gyada. wanda iya wannan karatun na alkur'ani yana yin su sau uku kwana uku to zamana kuma yana yawan kallon farra abubuwan da suke koraye ganyayyaki koraye sannan duk inda ruwa yake gudu to yana da kyau mutum ya je dinga kallon sa kan mutum ya tafi kamar wannan wajen tambara din nan ga kogi nan yana tafiya wurin ka je ka sa ka sa kogin nan ido yana tafiya yana ta tafiya ko irin su wudil nan ko kogin Kano da makamantansu dai inda ruwan guje yake ka je ka tsaya kana kallon sa yace wannan duk yana cikin abin da yake ƙara wa mutum gani yake masa maganin raguwar gani din wannan sannan wal mir'atil hasana da kuma kallon mudubi kyakkyawa duk mudubin da yake zagi to ka dinga kallon sa sai cutar maka da ido banda mudubi mai zagi sai mudubi tangarangan tangarangan wanda yake tantarwai to shi ma duba shi yana taimakawa wannan su ne hanyoyin da da ake bi in mutum yana da matsalar gani to yanzu duk kusan ana da irin wannan matsalolin to zaka gashi ya ba mu magani Allah ya saka masa da alheri ya rage namu kuma sai yace ce yazidu fil bashari yana kara gani kallon mudubi wanda yake mai kyau wanda yake tangarangan babu zagi tare da shi mudubin da ya zama irin wannan shi kenan na ya gano wurin sai ya dan duhu duhu kar ya dinga duba gare ya samo toka ya zuba ya sa tsumma ya goge ya goge zai gan shi tar to shi kenan duk lokacin mutum zai duba madubi irin wannan zai dinga duba amma inda mutum zai dinga duba madubi mai zagi ko mai dusu dusu to shi ma yana cutar ido sai ce wa kazar iftihalu bil asali hakanan yin kwalli da zuma shi ma yana ƙara gani shi ma sai za a kwanta bacci sai mutum ya samu zuma mai kyau wadda ba a yi mata gama eh, da sukari ba sai sa mushinsa na kwalli sai dangwalota amma shi fatar idan ta ƙasa ita ake shafawa kawai sai sai waka kazar iktihali bil asali hakanan yin kwalli da zuma shi ma yana ƙara gini shi ma sai za a kwanta bacci shi mace samu zuma mai kyau wadda ba a yi mata gamatse da sukari ba sai sa mushinsa na kwalli sai dangwalota amma shi fatar idan ta ƙasa ita ake shafawa kawai sai ko gashi akan fatar ido ta ƙasa ta dama ta hagu ma haka kuma yana tana yaji a idan zai ji zafi ya kwanta ya bacci a haka da sabon ya tashi zai ga idansa ya cika da kwantsa to mafi yawan duk da yake idan sau take tattarawa gaba ɗaya ita ma magani ce na ido sannan kuma sai ya sake kara mana wani maganin sai ce ya zaga masal insanu waje a fil ma'il baridi idan mutum ya saka fuskarsa cikin ruwan sanyi mutum ya samu ruwa da ya kwana kamar ruwan randa haka ba a ce wai sai ya saka ruwa a cikin firij ko mai kankara ba ruwan da yake sanyi kalau ya same shi ya saka shi a wani babban kwano haka ko wani baho mai girma da safe in ya tashi sai sai saka idan fuskar a ciki sai ya buɗe idan a cikin ruwan shine filma wa barid wa fataha ainihi sai bude idansa a cikin ruwan ba da salati subhi bayan sallar asuba zai samu ruwan sanyi kalau ya zuba a kwarya ko a wani kwano mai faɗi ko a wani baho mai faɗi sai sun kuya ya saka kansa ya sa fuskarsa a ciki idan ya shiga cikin ruwan ya nitse sai ya buɗe idan a cikin ruwan yace shi ma in yi haka za da fi basarihi shi ma yana ƙara wa mutum gani kaga ce duk ga magani a gonar yaro sai rashin sani zai sa fatanya da ya girgirbe shi mutum ya ta kama kama ya tafi can yana kama kama sai a ce je ka ai maka gilas a gilas din shi ma zai sake kakarewa sai ce a ƙara wanda ya faka ƙarfi kaga duk ga magunguna masu sauki a tare da mu wanda in an kula da irin waɗannan abubuwan shi nan sai ga an samu abin da ake bukata Allah ya saka masu da alheri ilaju waje ainaini ma'al humrati ah, yana magana akan maganin ciwon ido ma'al humrati tare da jan ido wato ido ya dinga ciwo ya jawur kuma wani a samu yubusin wato ya kuma ƙeƙashe ko kuma a samu irin kwantsa ta fito duk ta rike ida to idan mutum ya sami irin wannan ciwon ah, da ido zai ya dinga ciwo kuma ya jawur wanda mafi yawa da yawa a nan ƙasa sai ga ana yawan yin sa sai a sa masa wani suna kamar apollo haka to sai shehu ya ce in an samu wannan ya su tamra hindiyin sai a samu tsamiya sai a jiƙa tafi ma'in ƙalilin a cikin ruwa ƙanƙani waye ƙadiru min hulma fihima sai kuma a dinga ɗiga ruwan a ido wannan ruwan tsamiyar da aka jika ya jiku shi za a ɗiga kamar da ake ɗiga maganin ciwon ido ina a sa irin ɗan abun zuƙan nan to haka za a ɗiga a cikin idan guda biyu waye ɗali hul a jifana sannan kuma sai a shafe wato ila kamar fenti sai a samu fatar idan ita ma dai sai a shafe ta ma'anar wannan sai a ɗebi ruwan kamar dai ce waje mai alwaje da fuskar idan aka ɗiga a idan dama aka ɗiga a nago sai kuma a ɗebi ragowar ruwan sai a wanke ido da shi gaba ɗaya fatar idan da gashin idan duk su haɗu da wannan ruwan bayan an ɗiga sannan ko fuskar gaba ɗaya a wanke ta sai ya ce wa in sun mayar kudu sannan sai mutum ya bacci sai za an zo kwanciyar bacci ake yi in mutum zai kwanta bacci ya jika wannan tsamiya sai ya ɗiga a idan sai kuma ya wanke idan da wannan ruwan sai ya kwanta sai ce wai kunu zalika laila wannan zai kasance da daddare fa innahu yusbihu mu'afan insha Allah zai waye gari ya warke insha Allah in Allah ya so wa in baqiya in an samu akwai dan ragowa na ciwon idan da jan da zafin idan to yace a adar a gobe ma sai sake maimaitawa in Allah da shi ya watsake wannan yanzu in aka sace wai ko sukari ake sani da abubuwa dai gashi nan ai ta fama ta ce to ashe ga magani din da ake a gonar yaro ko sai rashin sani ilaji waje iddarsi maganin cutar haƙo to ciwon haƙori shi kuma sai ce haƙo fulful sai a niƙa fulfulu ne citta mai ƙwaya irin mai kumso ɗin na shi ce fulful wasum da kuma eh, eh, wannan mai warin nan tafannuwa sun tafannuwa su ake dandakawa wai jama'a ne sai a haɗa su bile babi kamirul hinda tare da kulli ko gasara ta ruwan abin nan hinda alkama in aka haɗa su da gasarar alkama da ita wannan fulful ɗin ita ah, wato citta mai kwaya da tafannuwa aka dandaka aka zuba to sai a ɗabe su tarab-tarab zai ce waye da madubihi sai kuma a yi zama sai a samu a shashafa a gurin da yake ciwon gefen ko dama ko hagu in aka saka in akwai buƙatar samun wani ɗan yanki a rufe gurin a kare to sai a sashi ne ya du a dandana a dandana a kamar irin farsa ɗin nan to sai kuma a rufe gurin da wannan ruwan abin nan ɗin ake haɗa abu guda uku dai daga gasara ta alkama tare da tafarnuwa da kuma citta mai kwaya mai kwamso in aka haɗa sai a yi farsan gurin shi ne ce ya zama da bihi waje wa ma haulahu wato inda yake ciwon da kuma gefe gaba ɗaya shi za a dandana a dandana a dandana kuma a sa na abin a kare fa in kana fi dirsi dudatun idan kuma haƙorin akwai tsutsa ta taharraku ana jin motsin tsutsar sai ce hamira asa ibratin sai mutum ya ɗauki allura irin wannan ta ɗinki sai a saka tsinin a cikin wuta ta ta kama ta kama sosai ta ja in aka sai a samu wani abu sai a ɗauko ta sai a wayo daɓa su suƙubir darasi sai a duba daidai irin ƙofar da aka samu idan haƙorin ya rarake sai a tsokana ita wannan allurar mai zafin sai a ɗan ɗora ta a daidai ƙofar shine ce in aka yi haka fi bi darsul waji haƙorin da yake ciwo yin haka fa innahu yaqtuluha sai kashe wannan tsutsar shikenan ta mutu ana dan tsosanawa a daidai kofar haƙorin shikenan ta mutu ko in lam yakun fihi saqabun idan kuma haƙorin ba shi da kofa bai huje ba to fal yaqla adirsa sai a cire haƙorin kawai sai da wurin likitan haƙori in an sami ruwan ya duba ya ga ya cancanta a cire kawai sai a cire ilajil waba'i wannan shi kana magana akan maganin waba amma nan shine za a iya ɗaukansa da kamar a irin wato koriya za a yi kiranta ko fara wadda za ga cikin mutum ya kurcici haka ya kumbura ya kurcici kuma ka dinga ganin wato ya kuma mutumin ya ɗashi sannan har a jikinsa ka dinga ganin wani kore-kore haka yana fitowa shine zai a ce wannan fara ta kama shi to shine ce wa huwa an yi azumal baɗano ciki ya ɗan tasa wa yurimu warman shadidan ya kumbura kumbura mai tsanani ma jildin tare da kuma ɗashewar fata sai ga yi fari wa fihi urukun hudurun urukun hudurun sai kuma wani zane kore kore kore sai ga yana fitowa a jikinsa zai a ce koriya ce in mutum ya samu wannan sai ya ce maganinsa huwa an ya sharaba laban al'ibili ma'abauliha sai ya sha nonon taguwa tare da fitsarinta ta hatar dar'i amma take lokacin da aka tatsa da ɗuminta madarar ake haɗa da fitsarin raƙumin yasta hukula yau yomin sai ya dinga amfani da shi kowace rana amma sai ya zama wato gada'un zai zama kama da rana zai dinga amfani da shi wa nibu ma siwahu sai rabu da duk wani abinci sai wannan koyaushe daidai cin abincin rana wannan kawai zai dinga yi fa bura'u in insha Allah to zai samu waraka in Allah iso wakila wata fadar aka ce to in an faɗe wato nahiyar da ba sa ba su da rawan raƙuma kuma gashi mutum ya gamu da irin wannan to ya zai yi sai ce iza hamiya hadidatan sai ya samu baƙin ƙarfe wato kamar ruwan fatanya ko ruwan magirbi ko ruwan ga ko wani takobi inda na bakin karfe ne sai sa shi a wuta ijawur wa dafa haifi ma'in sai jefa a cikin ruwa ya cu miraran so da yawa ya dinga sai na wai shi rabu sai ya dinga sha kullum sai jefa ruwan fatanya a wuta sai ya jawur daman garuwa ya ajiye a kwano sai ya ɗauka ya jefa cikin ya cu ɗin nan sai ya shanya ruwan in dai mutum zai dinga wannan akai akai sai ce ya bra'u bi lai zai warke da izinin ubangiji subhanahu wata wannan shi ko yana magana akan maganin atini shi kuma oho an ya kona zajiran aziman ya zama atini ne mai karfi liqada ilhaja wajen biyan bukata mutum ya shiga banɗaki wala yanzu minhu illa bi shay'in yasir babu abin da zai fito sai kaɗan ya ta yunƙuri yana nishi sai dan abu kaɗan zai fito misalal muhaɗi kamar yar majina to shi in mutum ya gamu da wannan sai ce maganin sahuwa huwa an a akuza faɗirar zurra alharra sai ya samu gasara ta masara gasarar masara ita za a samu a sa ta a wuta ta yi ɗimi ya akulu hama a labanil bakarati sai a samu madarar saniya ta hasar dar'i wacce daga tsibanta wato mai ɗumi sai a haɗa ta da waccan gashara mai ɗumi shi kenan sai mutum ya sha to mutum ya shan Allah da wannan daurewa cikin da kuma wannan majinar da ita kadai za ta dinga fita gashi yana jin eh, wato buƙatar yin bayan gari amma in ya je ya ta yunƙuri ya ta yunƙuri kaɗan ne zai fita ya dawo kuma yana jin ciwon abin to in ya samu wannan gashara ta ita masara ya kuma haɗa ta da wato madara sabuwar tatsa bayan ita wannan ɗin an ɗora ta a wuta ta yi zafi to mutum ya sha yadda na sai wannan abin ya sake shi dida didani shi kuma wannan magana ce akan maganin didan wato tsutsa ciki da ake samu shine kamar macijin ciki in haki barun diwal a ciki akwai manya-manya masu tsawo wahiyar mudarratun azima ita mai cutarwa ce kwarai ita ce wadda ake macijin ciki wadda za ga yara sun ci ana ba su wani abu ko ayaba ne in sun ci sai ga yana fita sosai har sai ga yaro yana firgita ma wa min ha shigarun akwai kuma ƙanana wadda ita kuma takan zama kamar kurga ita ma eh sai ce wa sababul jami'i da abin da yake kawo kowanne ko mucijin cikin ko ita wannan kananan yace ce hububi cin ƙwayoyi wato na abinci kamar da yero kamar dawa kamar masara kamar wake allati la tanduju wadda ba ta nuna wajen dafawa a dinka dafa abinci danye danye bai dahu ba amma abubuwan da suka shafi kwayoyi to waɗannan su ne suke jin ciki din kuma ga ya faɗi tushe yadda mutane za a kauce wa kenan kamar yadda ake yawan samun irin wannan ƙasa da ake cako tana fitowa a cikin jikin mutum da suke kanta appendix mafi yawanta ba wai tsakuwa ce da ake ci abinci ganyayyaki ne da ake ci ba wankewa su ne suke haifar da wani shi sa za a ga mutanen da suka fi cutar wannan a duniya su ne mutanen Asia indiya da makamantan so da abubuwan su mafi yawa ganye ne ko baya wankuwa ake ci haka to shi yake haifar da wannan kamar da kuma wannan din 'ya'yan wato ƙwayoyi na abinci tsaba da ba basu dahu ba sosai a dinga cin su haka to su suke haifar da macijin ciki babba da ƙarami to shi ko maganinsa ya ce huwa in ya akuza saba'ata sumin sai a sami tafannuwa guda bakwai ba ana nufin guda bakwai dunkule bakwai ba an aka samu dunkule ɗaya sai a ɓare ta sala sala wannan sala salan ita ake nufi a samu bakwai waye kashiru sai kuma a cire mata wannan al'audiga wannan leda da take jiki mai ƙwarin sai kaga ta zama ita ce tsoranta mara ƙwarin nan wato wai haƙu sai a danda ƙata wai ujani bi asalin sai a kuma haɗa ta da zuma a kwaɓa wayu kalu alar riki sai a dinga ci ko a dinga sha yayin da aka tashi daga bacci mutum da ita zai fara karin kuma rik in aka ce rik shine yambaci amma ba ana nufin ma'anar yambaci ba ana nufin idan mutum ya tashi kafin ya kurkura baki ya ci ba ma'anarsa shine kafin ya ci wani abu wannan zai fara shine riƙu ɗin amma asalin riƙu yambaci amma aka ce yukalu ko yushrabu ala riq ana nufin shi mutum zai fara ci a wannan ranar kafin ya fara ɗanɗana wani abu shine riƙu da wa innahu ya kharuju shi wannan tsutsar za ta fita waye katuluha kuma zai kashe ta waye ha kuma zai fidda ita ne maganinta to kuma ta wannan macijin ciki ko tsutsa cikin ita ma kuma matsala ce da ita in ana yin wannan ta kama mutum kuma kwayoyi ne da ita ƙanana a jikin ɗan adam ita ma an mutum da ya kamu da ita a gida kusan duk in ba a yi sa'a ba gidan sai sun kamu yara da manya to in za a yi ta a kashe ta za ka yi irin wannan maganin ka yi to yana da kyau lokacin da za a yi duk gidan kowa sai an yanke masa farci duk a yanke farcen kowa saboda in akwai abubuwan kwayan cutan a tsakanin farce an yanke sannan kuma duk kayan da ake sawa a wannan gidan sai an wanke su da ruwan zafi tas sannan idan akwai dutsen guga mai zafi duk kayan sai an goge su to in Allah da aka yi maganin ta mutu ta tafi kenan wani wani bai yi ba ƙarshe aka ci abinci tare shi shikenan ƙwayan cutar da suke jikin wani sai sake wani ya sake ɗauka shi kenan sai abin ya sake dawowa mafi yawan ana so a yi magani yana da kyau a tumɓuke tushen cutar gaba ɗaya nan ya fi kenan ya wuce kamar yadda na faɗa ne cewa idan akwai ciwon fata shi ma in an yi maganin to sai an wanwanke kayan kaf da ruwan zafi tukunna a goge to an kashe kwayoyin cutar amma in an yi aka warke in dai kayayyakin suna nan da wannan to sai abin ya sake dawowa kamar ido ne shi an yi magani warke muddar za a ko mushiyin kalli na da wanda aka yi amfani da shi lokacin ake ciwon idan to za a sake koma gidan jiya wani abu da ake amfani da shi a kai ido lokacin da ake ciwon idan aka yi magani aka warke to sai a sauya shi ko a tafasa shi a wanke to shine an kashe tushen cutar gaba daya. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام ينزل ويبرد ويزال رقوته ثم يستعمله وكذا أكل اللوز مع السكر يزيد في قوة الباءة والبشر علاج إرق النساء يجده الرجل من الآنة يفز إلية الكبش إلية الكبش عربي la girin wala kabirin fayuzabu wa yashrabu al-alilu salasata ayyamin wa idza jama'a as-samana wal asala wal ilyata kana ablaga ilaju irqil madini wa huwa irqun khabisun lahu harakatun dudiyatun تحت الجلد سببه سكن البلاد الوخمة علامته أن يتقدم ورم summa ya ka rufe da hu lau ka haɓata inabi summa ya ka rufe a da zalika wani ma ya ku rufe da hu tsari a min da ƙiƙacin waye da hanyar direban da hulɓar. da tsamanin wai gula a lanarin summai mai buhu sakina da ba wa isurin da ba shi yako taɓa laufi aaniya cin jadi da cin okra a yi kin ba mun ta hatta bai yi kin. إلى شأت هذه الدنيا بقدرة الذي جعلك في قرار مكين إلى قدر معلوم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخر السورة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشربها النفساء ويرش منه على وجهها ينجأ في وقته إن شاء الله الحمد لله a yana magana ne akan magani na ba'a shine lafiya ta ɗa namiji wajen bukatarsa da iyali sai ce fa'inna na sauwahul harara shi abin da yake kawo shi shine harara zafi in bukatar ta taso da sha'awar daga zuciya duk jijiyoyin zafi ne zai motsa duk abin da yake faruwa ta hanyar zafi yake faruwa wata hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya saka wadda a ita ne yake cewa min ayatihi an kalakalakun min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wannan kaunar da take shiga tsakanin mace da namiji ba wanda ya san dalilinta da sirrin yadda aka yi kawai shi ya san yadda aka yi ya saƙa wannan abun kuma dukkanin zarra ta jikin mutum sai ta riga ta motsa ko da abin da zai fita daga jikin mutum gabaki ɗayan daga jikin ake tatso shi to don haka ya ce zafi ne sababinsa don haka sai ce shirabun ra'ibal manzu'a mutum zai sha nono wanda aka cire masa wato mai a cikinsa wato nono kaɗaɗɗe kenan tsala shi ne ko gwangi ko daɗe ne ko to mutum ya sha wannan sannan sai ya ce wa akalhu ala zuratul hamid da cinsa a kan wato an an ci wato masara amma misali a yi tsarinta tukuna shine alhamid a yi tsari amma na masara shi irin wanda ake samun ruwan tsami din nan a jika gero ya samu ɗan kwanaki sannan a fitar a tuwon tsari to yi ma masara sai a yi mata irin wannan sannan kuma a sami hubzu hamiriha kuma mutum ya dinga cin wato waina wadda aka yi ta da masara din sannan ya dinga shan nono tsala wanda yake wato kaɗaɗɗi ita wani yana taimakawa sannan sai ce ita cutar da ke samun ɗa namiji a wannan ta takaice shi ta tauye shi sai ce hulburu da sababin abin shine sanyi wato ma ba irin sanyi nan da ake je mutum dinga kada shi ba buruda ta jikin halittar ɗan adam tunda akwai harara akwai buruda ko kaka aka samu jikinsa bai ɗau wannan zafin ba to babu yadda za a yi abin da mutum ke so ya wuye yiwu sai ce to maganin sai ya ji alu asalan sai ya samo zuma ya sa ta ala narin layyana abu sa wuta mai ci kaɗan kaɗan wanda za a ɗora a samu kamar ɗan itace ko kirare guda ɗaya a sa a ɗora abin a ciki a bashi tana da huwa a hankali a hankali ba da ruwa wuta mai sauri wadda ba za ta ƙone abin ba a hankali za ta dinga ci tana ci tana ci hatta ya galiya har sai zumar wannan ta tafasa ta tafarfasa sosai idan ta tafasa sun mayun zalo sai kuma a sauke wato zumar daga kan murhu wayo buradu kuma a bacce ta huce ga zalu hu. sai kuma idan akwai kumfa sai a shafe kumfan a kwashe kumfan a janye sai a bar zumar ita kadai sun ma yasta amiluhu sai kuma mutum dinga shan wannan zumar in yana haka to wannan burudar da ta same shi wanda baya iya kokarin komai sai ta wuce sai dawo ya ji lafiya sai ce wa kaza akalin lauzi hakanan cin kulukutu ma'a sukari tare da sukari yazidu fi quwwatil ba'ati wal basri yana ƙara ɗa namiji wajen lafiyarsa kuma yana ƙara wa mutum gani inda za a samu kulutu irin wannan da dama an san dima ne wanda bai riga ya ƙosa ba ya fara yin daci to irinsa ne ake samu shine kulutun aka sami irinsa aka yanyanka aka ka ɗan sukari aka zama mutum yana ɗan ci shi kenan wannan matsalar sai ta wuce ta rabu da shi ilaji irkun nasa shi ko na magani ne na irkin na irkun nasa shi ma rashin lafiya ce wadda ita irkun nasa din wato ana ce da ita ciwon jijiya shine irkun nasa shi kuma daga kugu ne ko daga mara zuwa kugu abin yake tasowa sai tafiye tafiye haɗa cinyar mutum sai tafi haɗi zuwa wato agararsa sai ga mutum ana ta yana ta ciwon kugu yana ciwon mara wato yana ciwon kugu yana ciwo a cinya abin yana ta binsa har zuwa wato agararsa ta cewa ne yana ta fama da wata larura an yi an yi an yi ta jin magani to irkon na sani wannan sai shehu ya ce maganinta ta ya ji duhun rajulu min al'anaci mutum yana jin ta ne tun daga wato ugunsa ko kuma daga mararsa ko ta gaba ko ta kugu ta baya duk ciwon yana iya tashi ya dinga bin mutum yana ƙasa ƙasa har ya je a garasa to mutum yana samun wannan to maganinsa sai ce hazu iliyatil kabshi ko iliyati kabshin arabi sai ya sami wato wato cinya cinya ta rago irin na ƙasa laraba irin wanda ake yin hadaya da su a makaɗin nan sai mutum ya sami irin wannan la sagirun wala kabir wato tsakatsake ba can karami ba ko kuma rikakke ba to wannan ake samu fayu zabu to wannan ake dafawa a ragwaggwaba shi sosai sai a yi masa romo sosai to sai mutum ya samu ci sai waya sharabu sai shanye wannan roman shine ne ce waya sharabu alilu salasata ayyamin sai mutum ya ci ya samu kwana uku yana amfani da wannan in yi hakan Allah yadda shi ke wani abin sai ya tafi wa iza jama'a samana wal asala wal ilyata idan aka yi sa'a mutum ya haɗa man shanu da zuma da wannan cinyata ta shi ragon aka haɗa su aka dafe su mutum ya samu ya amfani da su ya ce kana ablaga wannan ya fi kaiwa matuƙa wajen yin magani shi kuma ilaji al'irƙil madini shi kuma wannan <clears throat> magani ne na al'irƙil madini shi ma cuta ce ita kuma wani lokacin za ka ji mutum yana jin jikinsa kamar ana masa tafiya tsutsa muna bi yana yawo a cikin jikinsa wani lokacin kuma za ta zama gurin zai dinga kunkuwa to zai yi ɗugu-ɗugu haka ya tashi kamar lagwada-lagwada kamar da lagwada take abubuwa su furfuto wa mutum ko kuma borin jini wanda za a gab jikin mutum ya burtuntun haka to shine suke kiransa al'irkul madini sai ce ho irkun hadis shi cuta ce mara daɗi da ho harakatun dudiya tana da motsi kamar na tsutsa kamar wani abu ne ke yawo a jikin mutum ta hatar jildi ta karkashin fatar mutum daga can ciki mutum zai dinga jin abu yana binsa sai ce sababu hu sakanal biladil wahima dalilin samuwarsa shine zama a kasashen da suke da wato wahim wato masu rashin tsafta da kuma cututtuka wajen shan ruwansu wajen gurin zamansu da abubuwa dai ba abu wato wato yanayi wanda ike mai kyau wajen iska wajen gurin zama da makamantansu wajen abinci da abin da ake sha to wannan yakan haifar da ita wannan cuta yace alamatuhu an ya taqaddama waramun alamarsa shine a samu dan kumburi dan kumburi ya dan furfuto a jikin mutum kumbara sun mai kharujuhu sai kuma ya janye sai bayansa kuma sai ya fito da wato tufaha wato yan ƙwayoyi haka ko yan kuraje kwaraje ka habbatul inabi yanda ka san ƴaƴan inabi haka za su fito yi kwalo kwalo sun mai karji ba da zalika sai kuma ya ɓace to irin wannan <clears throat> yace in an samu haka maganin da ake masa yace ma ya ko shari'an min da ƙiƙacin wahida kaji malam ya faɗi wani abu yace abin da yake da shi kamar minti ɗaya irin wannan abin da an yi fita shine ce to hulba ce wannan an ya dribal hulba ya sama ne sai ya samu hulba ya haɗa ta da man shanu wai gula ala narin sai a zuba hulbar a zuba man shanu a auna a ɗora a wuta mai ci kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan idan aka dinga man shanun nan ya haɗu da hulbar nan ya dahu ido dama an san aka haɗa ana kaɗan ruwa haka ɓararrakawa ce idan aka tafasa shi ko aka ɓararraka tare da garin hulba an riga an niƙe ta sannan kuma ga shi wannan man shanun aka ɗora a wuta in ya gama dahuwa ya ce sun mai shirabuhu sakinan sai mutum ya daure ya sha haka da zafi wato ba zafi can ba da ɗumin mutum zai sha ciwon nan minti ɗaya ya fita da wawo usirin nifas shi kuma wannan shine maganin wato naƙuda wahalar haihuwa mace ta zo haihuwa a yi ta jan lokaci ana ta arasa yadda za a yi ta abu rikice mata to amma ina so in ja hankalinmu a nan kafin mai magana a wannan al'ummar mu ta yanzu takan zama tana da gajen hakuri a wajen haihuwa daga an samu 'yar matsala mace ta fara ɗan jin wani abu to duk sai hankali itashi a ruɗe ko kuma a matsa cewa sai ta haihu a lokacin wa lokacin a matsa a ce sai dai a kai ta asibiti a sa su sa mata ruwan naƙuda to ko an sa mata ruwan naƙuda fa ba za ta haihu ba sai lokacin da shi wanda ya tsara haihuwar ya yadda tukunna saboda da haihuwa da mutuwa duk hukuncin su ɗaya ajali ne ubangiji ya ƙayyada wani zai shekara kaza a duniya a wannan shekarun nasa an ƙayyade kwanakin da zai yi da awannin da zai yi da mintunan da zai yi idan aka haife shi kafin minti biyar da lokacin da Allah ya tsara to fa kaga ajalinsa ya kari kenan Allah ko ba zai wannan ba kamar yadda wajen mutuwa ba za a daɗa masa ba za a rage ba ka wajen haihuwa ma in kaga ya zo duniya lokacin da Allah ya rubuta ne in duk duniya za ta juye ta zama likita ba ta isa ba saboda haka sai a yi haƙuri kuma ita mai haihuwa in ta zo haihuwa abin da ake bukata a ba ta kwanciyar hankali kar a firgita ta ka a dinga sa mata tsoro ka a dinga faɗa mata waɗansu maganganu za su tada hankalinta ko za a ga hankalinta zai tashi ana mata kwantar da hankalinsu. ba za ki gamu da haɗari ba ubangiji zai taimake ki sauka lafiya kuma ba za ki haihu ba sai lokacin da ake son ɗanki izo duniya Sau da an kayyade masa ajalinsa da numfashin da zai yi idan ya zo kafin minti biyar to numfashinsa zai karu da adadin da aka yi na minti biyar nan kafin ranar mutuwarsa Allah kuma ba zai haka ba to in aka kwantar mata da hankali shi kenan to da da gida da asibiti duk suna buƙatar idan mace za ta haihu a kwantar mata da hankali shi yasa za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratu suratu maryam ya ba mu kissa lokacin da mahaifiyar annabi isa alaihissalam na na maryam za ta haife shi ai ubangiji ya faɗi irin kalmomin da allah ya sanar da ita aka ce da ita ga dabino na ku ce ta ki taba shi in zai zubo shi ne ruɗabu sai aka ce ta ci <clears throat> wannan ruɗabu ko kun ce wannan gauɗi na dabino aka ce ta ci to wanda wannan macen da take da ciki in cikin ya fara tsufa ana so ta dinga yawan cin dan irin wannan kada hankali a hankali yana taimakawa kuma lokacin da aka san haihuwar ta kusa in za ta ci wannan yana da matukar fa'ida shi da na maryam ta ci sannan sai ce kuli wa sharabi yankin ci kuma ki sha ruwa shi ma ruwa yana da amfani wajen sauƙaƙa haihuwa sannan sai ce waƙarri aina kuma ki kwantar da hankalinki amma aka je da mace asibiti za su haihu a dawo da almakashi kyas kyas kyas ana firgita su ana fita za a kara ta ai kaga kaga nan duk mace mai jiya kaga wata zo mai jiya ta garba wacce ta san aikinta in a gida ne ana firgita ta ana zuce al'amarin nan ma ana ganin ya fa zo da tangarda ko wata ta shigo ta ce ai irin wannan wance ta ta mutu to haga duk irin wayannan ba a yin sa dan masu ka hana su ake mai haihuwa in za ta haihu kwantar mata da hankali ake sosai to in hankalinta ya kwanta haihuwa tana yin sauki wannan na ɗaji hankalinmu ne akan irin yanayinmu na yanzu da cewa ba mu da haƙuri ko ɗaya sannan ko ba ma ba Allah lamari komai ya taso sai mu ɗauka muna da wani abu da za mu yi mu murɗa Allah subhanahu wataala sai dai shi ya bi mu kawai wannan ba daidai ba ne to sai a ce yuktabu lahu fi aniyatin jadida ana rubutawa a cikin ƙwarya sabuwa ko a kwano mai sabu wato ba shi an rubuta ba ana iya faɗa da baki an samu ruwa sai mutum ya ce ukhruj ayyuhal waladu fita ya kai wannan yaro min baɗanin da yiƙin daga wannan ciki ƙuntatacce wa min tahatin da yiƙin daga ƙarƙashin gurin da kake mai tsananin kunci fita ila sha'ati hazihi dunya zuwa yalwatar wannan duniyar amma da me zai fita yace ce bi kudirtin ladzi ja'alaka fi qararin makin da kudar wanda ya saka ka a qararin makin ita ce mahaifa ya tsare ka hannu ba ya iya taba ka ido ba ya iya ganin ka hanci ba ya iya shakar ka ya daidaita sanyin gurin ya daidaita zafin gurin ya daidaita hasken gurin ya daidaita duhun gurin to da kudarar wannan nake ka fita ba da dabaru na likita ba ba da dabaru na unguwazoma ba ba da wani dukkan wani mutum da zai iya wani abu kudratin da zai ji alakafi fi makinin ila kadirin ma'alum. ya sanya ka a wani gurin wato wato makin kamu kiyayayye ila ma'alum. Ya zuwa lokaci sananne wanda shi ya iyakance lokacin za ka zauna a ciki za ka fita din da kudurarsa ba kuma sabawa lokacin da ya kaddara ba ne eh, daidai da inda ike so shine ila kadarin ma'alum to sai mutum yana faɗar haka sai ce lau an zanna hazal qur'ana ala jabalin da ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah ya zuwa ƙarshen sura din nan da zai hu Allahu allazi la ilaha illa hu kaza kaza kaza ha izu hu lawal khaliqul bari'ul musawwir lahu al asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim to bakin nan sai kuma ya karanta wani nazila min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin in aka yi sai tofa a ciki da an je ya ce wai shirabu hannu fasa ita ita an nifasa matar da take naƙuda sai ta sha wayo rashu minhu ala wajhiha sai kuma a ɗebi wani kaɗan ta watsa mata haka a fuska ɗan yayyafa mata a fuskarta sai ce yanje fi waqtihi insha Allah dan zai fita take da yardar ubangiji subhanahu wataala da tasha sai a sa mata wannan ko a rubuta a cikin sabuwar ƙwarya ko sabon kwano ko kuma kurin mutum ya karanta waɗannan ta tofa a ruwa kawai sai a bata amma ana son duk abin da za ka yi kana son ya zama Allah ya karbe shi to fa sai ka hada da salatin annabi alaihi salam an ka mutum zai yi kurin ya shiru haka in ka yi bismillahir rahmanir rahim sai ka faɗo wannan ukhruj ayyuhal waladu ko ukhruj ayyuhal jani duk ana iya faɗar haka fita ya kai wannan tayi min da zayyikin daga ciki da yake cikin da yake da kunci wa min tahatin da yiqin da yake kai karkashin guri mai kunci ila sha'ati hadhihi dunya bi qudratil ladzi ja'alaka fi qararin makinin ila qadarin ma'lum to mutum yana iya kuma karanta wani nazilu min alqur'ani ma ko shifa'un wa rahmatul mu'minina sannan kuma ya karanta law anzalna ko kuma ya fara karanta law anzalna sannan ya jinkirtar da wani nazilu min alqur'ani ma ko shifa'un wa rahmatul mu'minin sai ya tofa a ruwan sai kuma karanta salati ga annabi alaihi salam sai ya tofa sai ya tofa shikenan sai a je a bata malicin Allah da sai ta haihu to wannan shi ake ake kokari a ga cewa an yi a lokacin da mace take naƙuda Allah ya mana muwafaka Allah ya samu dace